أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم ثلاثين جوة بي وتنصر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبوته da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata biyu Allah baraka wata ta'ala muke roƙon ya mana dace na duniya da lahira don ƙarshen sunayensa. Alaikun salam. Mm. shi yana kare wanda ya ga daman kare amma shi ba mai kare shi shi ne in ya tashi zai auri ba wanda zai iya kare shi in ya tashi zai yi abuwa mai ya hana ba baiti haraka tafikta tazalimu man ajalma ko jehe da igala ita da ita na ganin kana cutar da wanda muka ba shi amana kaga ai gargadi ne wa zulmul jari izilalul mujiri cutar da wanda aka ba shi amana kaga wannan cutar da mai bada amana ne ba da shi kake faɗa ba da ni kake faɗa ba da shi kake faɗa ba da mu kake faɗa tun da wulaƙanci ne mun ba shi amana kai kuma ka kana cutar da shi ko ka sani mu kake cutarwa ba shi ba shi kenan hmm. eh mai bullowa na'am

makwata ga bai ma'ana tsarewanka karewanka duk ɗaya suke kalman guda ɗaya ce ta makwata ga don makwace ya aminta ce makwata sai ba mai cutar da makwace sai mara mutunci aka gani mutane har yanzu suna damuna mutum na wata uwa can nesa yake gidan ina tare wata zai sanar da ce ta yanzu na makwata ce ku duk da ba musamman ma'anar makwata kan ba yanzu fa Allah ya dawo da ni nan na can yanzu Allah ya dawo da kin yanzu na zama makwacin ku to Allah ya zauna da mu lafiya ma ce mun gado ta ma sai dai galiba ne bana amma a duk sakon da suke badawa babu za mu bar wani abu da ba yanzu ni abin da ya same ko ya same ni abin da ya same ni ya same duk abin da kaza ya taso min to ya taso mana gaba daya ni ma an wani abu ya faru ban ji labari ba ga mu sannan ni in abu ya sanar zan fadawa ko baka sani ba in kokari ka ka sani dama ba magana kawai wa qawluhu afala ta zakaru yanzu ko ba za ku wasu ba ba za ku iya tunanawa ba kusan allah nan ku gaskata allah nan tun da kun riga kun so komai na shi ne hmm? a yi dangadar ƙara'ahu hafsu an وهمزة والكفائي بتخفيف عنه آه، ذلك أفلا تذكرون كنا آه، آه، إيه، تذكرون ذال ذال دينه على تذكرون بهدف إيد الداعين تتذكرون mai taskoro walba amma sauran sun karanta shi duk tashdidi da idgami hatta aini fizzali wa qawluhu sayaquluna lillah jaa fi hadhihi ayati salasa marrat saboda ta'kidin abun lamarin rububiyya babban abu ne mutumin da imani da rububiyya to wannan duk abin da Allah zai sa shi ba wahala amma in mutum rububiyya ba ta zauna ba to in Allah ya magana sai ka jaje ka kaza fa to in na son koya fa to in na ga saboda bai san Allah ba in bai san Allah ba amma misali a ce makon lokacin zaga inda za ka ko kalmar giba a fara fassara ta kaza kaza ce a'a ai malam kai baka sani ba suna yin kaza suna yin kaza ce ai in suna yin kaza suna yin kaza ka zo ka faɗi shi ne ka ci naman su amma da ba fa yi ka ce sun yi kaza ai ga ba ka yi musu ƙarya nan ba a'a su wa'annan malaman nan a'a su a haɗa ka da malaman to saboda ba ya da imani da ba shi da rubi da mutumin da bai san rububiya ba ina da wuyan zama turin kai yana tasowa ne da rashin sanin Allah da ai sai ka san shi zaka ba shi sa to ba ka san shi ba ina ka sanin Allah wasawa na san shi guda ɗaya shi ya halicce ne halicce uwana daga nan ya zama shi ke nan yanzu yana jira shiga ga nan wata arububiyan ma ka je ka dawo komai da ka sani aka ɗauka ɗin gurgu aka ce maka sama aka ce masa ƙasa na shi ne abin da ke sauka a ciki je ya dawo na shi ne ya kashe iraya na nashi ne wala mai rage masa ai ko dole ka sallama ka ji shi kuma ma bai bar magana kawai ka gama sha tare da nan fauri na za ku dawo kusan babu wurin wani Allah da za ku je ku same shi ba. amma ku dudduba kafin a lahira an akwai amma ina idan mu ce ku da rububiya in ka ce Allah ya ce ba da dukiyar ka duka zai ji bai ba sai da mata shi sai na mai makaho da kuturu da mai kwanan. kaga rashin rubiya wannan kuturu da bai ji wannan dukiya ta ce wa rasu hukun abiran an kabirin sai kuma kawai ke gaskiya kama kawo na ke kan da kowai Allah ya min ji gani na ba zan taɓa takura maka akan wani abu da kake so saboda Allah ba ya ka ɗauki abu da kake so zaɓi wanda kake so ka kora yake to ba ma son komai jarraba ko bai ka ba wa yan uwan kason faɗi yan uwa malaga ya musu son koma kamar yadda suke da kuturu ya koma kuturunsa mai kora ya koma mai koransa su haka wannan shi ne tazakuri ka fa duba ba ku fada komai wannan allah bai da makamanci sama puta kawai ka sallama masa kofi ma da za ka yi haka in shakartu da abidan na ku in kofi ka za ka yi amfani da wayonka to yana tabbatar maka kafin komai wayon nan ba zai fita kai ba amma in ka ga za ka yi to yi shi ne wujen sai da maimaita wa ɗan kadan sau ko idan ma wurin wayo na gan جاء في هذه الآيات ثلاث مرات الأول التي سيقولون لله قلت أفلا تذكروا وهذه اتفق جميع السبعة على قراءتها بلام بلام الجر لله سيقولون لله بلام الجر الداخلة على لب الجلالة لأنها جواب المجرور بلام الجر وهو قوله كل من الأرض ومن فيها فالجواب لمن الأرض هو أن تقول بالله كل هذا أمثال ذاتك فجي وأما الثاني أما ولي نبي الذي هو سيقولون لله قل أفلا تتقون ويبقى ده حكالي بذاكو كيائي شبا بل حتى يازو يفهمكو حتى شيفا إنا غنينكو كوني باقو غنينكو ينا جنكو كوني باقو جنكو amma ya gaya muku sirrin gafar kan yadda take tafiya ko ba ku imani ba ne ba والثالث الذي هو قوله سيقولون لله قل وأنا تسهرون ويايا بنزا ما إن زي جيت أو زي جيت يا أكشي يتقول kuna shari'ar musulunci kuna bin alƙur'ani kuna bin sunan annabi muhammadu shekaru aru aru rana a tsaka kuma manta larabci kun manta larabci shekara ta fi dubu muna kan abu amma rana ɗaya ingila maciya kare da aladin sun zo sun ce ba daidai muke ba kurakurai muke kai shi kana ka ɗauka gaskiya ne kurakurai muke kai kurakurai muke yi sai Allah gyara mana rubuta mana yadda za mu rayu rubuta mana yadda za mu rayu mun yadda musulunci ba gaskiya ba ne ba mun yadda alƙur'ani bai zai da mu ba tun da rayuwan akwai rayuwan duniya akwai rayuwan alƙur'ani akwai rayuwan lahira to yana aiki a lahira amma ƙur'ani bai aiki a duniya bai san duniya ba ai ga haka aka ɗauki malamin addini haka ake wa malamin addini kallan biyu aku maimakon kallon ma a zuci ta fito fili ma ana ta malam ba ta wuce amin da idon malamai ya fara buɗe za ki asa masa mutane kenan a sa masa mai nina nan a sa masa yan kwamiti ba shi zai zaɓe su ba don haka ne ai sai a ɗauki liman liman ya zaɓo yan kwamiti liban ya tsakko na ibinsa ta inda yana maka jijiya wajen ajiyar ne tsakko ka ce a ba magana wancan sai mu cire ka sai mu taru mu yi mishi kai ƙuri'a zaba mai son ya tafi ya tafi mai son ya zauna ya zauna sai kina ado ah, ba za zanga ba za zanga saboda kana tafi kawai hakikon Allah sun demokuraɗiyya ta dawo masallaci an canza hatta wata in an ya aka yi muku me ya same ku aka jiyar da ku tusharu kuna kallo cikin kuma mai taimako mana kowa shirye yake idan misali ana an ce za a cire liman ga masu nema nema ina so nema ina so rajewa ne ma yana da bokan shi shi ma yana so rajewa ne ma yana so saboda haka nan yanzu ya nemi za zaba guda daya liman na alwala kawai sai mutane ke bismillah kawai liman bai zo ba liman bai zo a jan yake to a ina ke ina nan ke nan ya boye ban gan shi ba ana ina alwala fa a waje ba a fa sai ya ke to to ina ike shi ko dama ya naɗa wannan ha ya shiga Allah ji ga mala isa ba mu labari shi ke ba da labari sanda ya zai ya mutu ya mutum ka tana wanda ya faɗi ya ce akwai limamin wani masallaci a nan eh, a nan mai yake da suna a nan madina ba zan faɗi sunan masallacin ba limamin dai sai gwamna ya dakatar da shi dakatar da shi da liman shi kila ya wata hudu ba da taɓo shi aka dakatar da shi sai aka tsakko wani aka sai zai kai shi a ba zan yi limanci inda wani ke limanci ba ku je ku ba shi hakuri ni ba zan yi sallah in shiga ba yanzu ko kana neman ce za a zama a dinga cewa sai abin da yake kura yake ta tsayi wallahi malam duk da shi wani ne shirya masa fara ba ka saka ni ne ke tsara masa wallahi malam bai zan komai ba kace ku je ku ba shi haƙuri gwamna ka je ka ba shi haƙuri ya dawo amma ni ba zan yi sallah inda aka cire shi ba ya laita kaumana ya lara mu fa a aji ne za ka iske sai a taimaka wani bai iya kaza ba wani bai iya kaza ba a tara ɗalibai abun mamaki har mata za ka je suna faɗi kai wani bai iya kaza ba kai wani bai iya kaza ba mu wallahi an san wanda ya kaza masa wannan zafi sai dai wayo mutane idan mutum yana son yayi yi mugunta sai haɗa kai da abokin gabansa su cuce ka abokin gabansa ne ba sa shi amma wallahi su haɗa kai za su cuce ka iya ya suke kata kata ba sa shirya da jina amma ran da mugunta ta sa sosai sa rafi za ku zo ku gani ibrahim yanzu ba kusan kawo kawai ba za ku zo ku sani hmm. tabbas kamu ya shiga ja wai waye ke muku na hau ne ai wani ke mana na hau a sai ya tambaye to tambaya ta kwana ne ne ba ya zai yi mele rabin nan wannan ya barbala wanda ya barbala sai yi musu da rabin wani wai wai ke mana yi muku na hau wani ta a to a barbala ta barbala dama bai yi na hau ba wani lokaci astagfirullah lamana jahilci sai ya kwace mutum ta ke Allah ya san mata kare ka rasa ma irin Allah ya san da za ka yi musu ta babu kai ba wata makaranta ne nan ya tattara yan ɗaliban shi sai suka ganka su ɗauke kai su ma ɗaliban amma duk kakancin da ya tura su biyu mushkilan yabin da ya sa ake faɗin irin wannan magana wai ko za a gyara in ko ba za a gyara ba ci gaba a ganin Allah zai baka. wallahi ba zai ci gaba ba a so ne a bata ba a so ne a tafi auren amma kana sha'awar abu ga to abu ba da kararin kwana yake Allah ta mace ka sai ka rusa tafiya wani abu ne daga Allah sai karu rusa ta za ta yi amma fan Allah ya baka ka ta ku yanzu aka yi kamar ka tara masu hankali ɗan shekara talatin arba'in da ta ishirin da biyar zuwa arba'in da su ake juyarwa dama suna so su ma fitina su ke nema wani bai iya na hau ba sai ka ji mata a gidan kai kai ai dama wani bai iya na hau ba shi an ce dama bai iya hau ba kuma wani kan mutum su ya faɗi magana duk ɗalibai sun ɗauka haka ko haka ne kawai ka kyale muke zuwa wasan yaran ƴaƴan hausawa a ce kanonel za ta nuna a gangara a ci gaba da gangara wa kanonel za ta nuna kai dai da abinda nake baka umarni mai jin magana nan ka bi gaskiya kuma kada ka bi hawa son ranka ya ɗauka maka kaza ne gaskiya kuma hawa ka bi wanda ba wai abin da ka ɗauka gaskiya shi ne gaskiya ba ka zai ka duba ta da kyau in hawa ka ɗauka gaskiya za ka yi nadama me yake da suna fara'ahuma abu amri بحذف اللام في لله هذا سر لام لام الجر ورفعها هذا عقد لام الجر ولا مصرفها هو شيء ما معلما أبدا كده أنا رفع بنزع الخافض هو بهذا الخافض أما كبر شيء وسنة بقى neman hawan ba iyawa na yi ba الهاء من لب الجلالة والمعنى على قراءة أبي عمرو المذكور واضح لا إشكال فيه لأن الظاهرة في جواب من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أن تقول الله جميل بالرب في Rabbu ma ما ذكر هو الله ainihin mahalicin abubuwan da ka ƙididdigo sama da ƙasa da wane ai a ne Allah. Wata dalika jawabu kulihi man da malakutu kulli shayi. الآية فالظاهر في جوابه أيضا أن يقال الله الله الرفع أي الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله فقراءة أبي عمرو جارية أين على الظاهر تعبدانا أن يتعب الظاهر الذي لا إشكال فيه وقرأ الحرفين المذكورين غيره من السبعة بحرف الجر شيكما يا كينا سوكما يا كينا لله لله وخفض الهاء هاء البن لما توصل لي القفا من لب الجلالة الأول وفي هذه القراءة أولا كرنتاوة التي هي قراءة الجمهور سؤال معروف أي يعني تنبيع يتمني وهو أن يقال ما وجه الإتيان آه، بلاد الجر منين كيف زوا ده wannan lam na jarra ma anna su'ala la yastawjibu al-jawab ما ma بها جابوا بها لأن قول من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الظاهر أن يقال في جوابه ربهما الله وإذا يشكل وجه الإتيان بلام الجر إن أتسع مثلا زواد لام الجر والجواب عن هذا السؤال معروف واضح بأن قوله تعالى من رب السماوات والأرض قل الله الآية وقوله أن من بيده ملكوت كل شيء معنى من هو مالك السماوات والأرض وعنين هو عنين ما ملك يا سوداء kai kuma yau ina ta hana kallon nesa kuma abin ya dawo gabana wal arshi wa kullu shay'in fa yuhsinu al jawabu bi an yaqula lillahi mulki ay kullu dhalika milkul lillah wa nadhiruhu makamancin wannan min kalamil arab qawlu shair إذا قيل من رب المظالف والقرى ورب الجياد جرجي قلت قلت لخالدي إذا قيل إذا أكثر من رب المظالف وأنا ne mahalicin garuruwa na زهارة walƙura da garuruwa ƙauyuka warabbul jiyadi aljirgi wa kadikku dai kimun jaridin ƙaidil awafi da haikali munkari dokin wanda yake gashin kamar yaje ne ya yi bibi in ka yi ka ɗaukar kamar wani kifi ne bai da gashi saboda gwaje yadda ka san wanka ake masa a shafa masa irin wani mai na musamman daga munjare ya goge ya bai da buru kultu da khalidi na khalidu sanu sai kina yawwa ya baga da kai لأن قوله من رب المظالف kata Bu Bioni da wada mazalif na kuma ga goma ka tanta biya alaji kuwa ko yaji ko da ya ka amsa sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam Wani tafiya zai akan hanya yake shi ne zai ce an yi shi ne kalmar da ya wata da kyau an yi shi a ita ma matan ya sai wuce amma ba ta da kasar da wurin jana ma malam an yi mutuwa yadda kasan gidan buki kamar daurin aure za a yi ko suna za a raba hadda maroƙa hadda maroƙa kawai cin ce suwa ne neman roƙa in aka ce yau gwamna ya iso wurin sai an masa roƙo kai ne ba za a yi roƙo ba amma ba wannan zai gina ne Allah ya sa kanku da alheri abin da kuke Allah ya kaza Allah ya kaza in mm, ya iso a kai shi wurin zama roƙo har a gidan janaza gidan mutuwa gagawa kwace ta'aziyya ma an ce a tsaya haka sai an gama gushewa in an gama gunna to nan ne za ka fara ana to wallahi ba to ka Allah shi ne an ta ce daga magabarta an kare to galibin mu kuma bidiya ya dawo gida a rana sai wa irin wannan zaman da irin wannan shirin ake na tabbata muka da ba za su zo ba da ake ba abinci ba a magana da juna ba labarin siyasa a wurin jana'izan nan ba magana ba a zo ba ko da yake yanzu abin ya wuce ma kawai zai da dinga kira da kaga ana wa juna rabbi wannan yi magana wannan ma da wannan an mayar da janaza wurin da wurin ta'aziyya kan dalin siyasa siyasa ba ma fa siyasa wannan wai ta zaɓe ba ta menene akwai ta ita ma a'a siyasa kawai in an je wurin makawace to shi kenan malam wani shi ne namu malam wani shi ne namu don haka nan a ta, malam wani aiwa wani kaza aiwa wani kaza sai kai a kan uwata za ku yi wannan sai haɗa da malam wani janaza roƙo bambaɗanci ka cire mana 'yan siyasa ka cire malaman masu yin siyasa saboda don da wuri neman kuɗi ne ana maka mutunci to ya'yana ba su da aiki ne amma kaza kaza kaza eh, muna so da kalan taimako ko yana aiki da ana so a kai shi inda ake samun kuɗi a taimaka wa 'ya'yan ba su da komai bayan mutumin nan kafin ya mutu ina wajibi amma tun da ya mutu yanzu shi ke kawa kuɗi sun kare yanzu shi ma 'ya'yan su ma a samu musu kuma ga matan nan su ma ba su da abin da za su yi, ba su da yadda za su yi wannan ya ɗauko ɗan ziyarar zai kawo wancan ya ɗauko mai tsaron zai kawo wannan ya ɗauko wane ne ya kawo kowa ya zai gaskiya dole kana kana ga yana ga yasan ana kai to me za ka bayar in ma baka bayar ba na cewa to yanzu ka kun kasan ba su da aiki illa bai ba su da aiki ba su da gaba ba su da gaba hai jura'a sai isa na karanta wani littafi ya bani wata bukata ta ke haushin magana amma tana nema ta zama gaske shi ce baki bai da dini shi a filin yaƙi ma yake faɗi duk inda aka taso da faɗa kana tsallake gonsu ya bakwai bai dinka ka da addini yake zai bi ka sai ya ga bayan amma inda ka kawo masa hari kanka kai in ma baka saba shi ba ka zo kauce ta bayan gari su sun su sun sun da zunzunan ka ba ruwan su da kai je in mm, wannan gayan ta zuwa da ke kan za su amma in kana son ka taba musu kayan su sunan ne za su ci bala'in da za su ci da kai daga wurin to shi ne zai kaga an tsona musu addini an kansu da Allah ji ka bakar gumi ya yi abin da yake iyawa bayan shi ma ya tantana addini ta aiki yayi abun da zai yi ya farfado da abun da zai iya farfado wa malam yana ba da baya ka koma aka koma iya ya da ninki to yi wasu mutuwa a ke cewa sai sakatarin gwamnatin yake yana cewa ya eh, dai ba faɗi wacce gwamnatin ce ba sai mai ke to gaskiya ba za mu yadda da wannan du'a mana mara can ba ka ji kaɗan boko ba'o'in nan da ake mara kangaro ba mu da bukata an ba wa ɗari kamun cibiyar an ba wa isa lamun cibiyar wai faɗi na shi ya mu cibiyar Ina abin ya bulo sana. Sau da kanan baiti, kada tambayi ba. إذا قيل من رب المظالف والقرر إيه، وأن المظالف لا فصل لك ولا فاكم سيدنا الله تعالى كفى كفى فصل ورب الجياد الجرد قلت لخالدي لأن قوله من رب المظالف المظالف فيه معنى من هو مالكها da dama sigar ake tambaya mar rabbu to man yana nuna wane ne mamallacin su fa hasunal jawabu billam amsa za ta yi to amsa da lamul jarri ai hiya li khalidi wal mazalifu shikenan mazlafatun kamar hala mizani qala fi al qamus fi kulli ƙaryatin ta kunu bainal barri wa rifi da take kasance tsakanin sahara da ƙauyuka an wuce ƙauyuka ba kai sahara ba a ƙasa garin a ɗan tsakanin nan ana ce masa almazalifi wajen uha mazalifun kenan a jam'in nan wurin tazo mazalif eh har yanzu jiyadin a shi tun da zai ba gama ba dama gashi aljurdi sai na sai da na kama ka wani baiti zai yi da ni ma na ran na kama baitin emirul ruwal kai المنجر بقيد الأوابد هيكلي ولا تتبين هيكلي mun karanta shi a ran nawa sau nawa har akwai wanda kuma yadda yake kaman kaman kula ta Allah ya kamar ko Allah ya kare mana mala ya ko me da shi ce littafin aka san za maka so ma shi a ran maimakon shi a ran hmm? geolodi geolodi ya ke ce ba geolodi mai geolodi an tsaya hmm? huyu kaneriu naam naam